الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله لا تقل تحفظ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله صلاة ونشي شبيع من شوين يندوج تبتع نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ne kafin baci mini karatun littafin al ya sheik muhammad ibn abdulwahab rahimahullahu ta'ala man lagan beliyani ya fayan manye ba duwa laura su kwawo fi tani su kuka ji ni mai wajin ji bo su kuma gamaci ne wajen akuri ji ezar magale ji wajin ba gafara na wuce ga wuta nan ga man shi ke bayani gage ya zuɗi woke dai alhanifiya nga yi da koya na ibrahim magani bi addini wani nga mai wajibu ta su ko guje ga layin dora fubaci ma ebo ibada wuce ma mala su ko ci jali yi wa ma halaktul jinna wal insa illa liyabudun ya e zuke ɗuwo bi sai allah subhanahu wa ta'ala gwa ibada kaga ibada da tauhidi ana kaga ibada da tauhidi an gani ce mina ya zagajin sallah umage liliya sallah wa jiki ana yan sallah wa fi gugwace nan shirka ga gada ibada wani launi ke mina shika ga gada liliyo wani launi nan eh, raƙi a cin ga a shan waji dole ya zane zaɓe shirka ɓirgan gani tawhidiyya na ko man ci yato ya kiyan nan wai dai kiyan kaida guni alqaidatul ula kaida ya mafari an ta'alama waje bibe annal kufara kire kafiri ji allazina naji qatalahum rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam naji nabi sallallahu alaihi wa sallam guna muqirruna a tsaye dajin bi anna Allah kida Allah ta'ala na latuna wal khaliqu ga suna jalita nan al mudabbiru ga mai suna ji tadbirun ce je ne ji banan wa anna zalika kuma hakika imani be ga wuce kawani lam yudkhiluhum fil islam mula ga da musulunci wa wa dalilu qawluhu ta'ala dalili ba na su kullu ga kul ga man sama'i wal ardh da ya yaye arziki daga sama shikin yau an ko? ina sama daga sama bikin yau an man yamliku sam'a ko? ko zai ji mallaka wa yawowar abu tsara da bayanin yau kuma yi kuriju lahayya min almayiti sai yalla na da rayu na tiya daga yana tsunabo wa yi kuriju almayita min alhayi zimele na sunatiya daga yanayi birayi na bu wa man yudabbiru al'amra zime je lamari ji gbanwe di tadbiri ya lamaro fa sai kulu na a ga Allah ga jacin fa kullu ga je ga afala tattakun da ke da sai sai canin ale kaida ya baci musara kaida ya baci ga da ko hmm. an talama eh, kaida ya mafari amin an talama annal kufara allazina qatalahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah ta'ala huwa al-khaliqul mudabbir wa anna zalika lam yudkhiluhum fil islam wale qaida ya mafarin wala bayan la daga to mushrike fayin shi to kafiri ba ko shi ko ba ta zando mina bai daji bai tauhidiyan arubudiyya amma imani jibin tauhidiyar rububiyar kawai wula kuncanin gaza lashe musulmiya ko mun kai jiganewa ta iblis wadda da jibin rububiyar galo cewa rabin zurni ila yau mai ba su so ko fatali har da fana ji tashin kiyama ne ko? Hmm. mushiriki na janibi sallallahu sallar wasallam muguna sai ga wala yin sa'ar ta kuma ganya ga rijali ta yasa da kiyawa ga biyo la yakunun Allah a ga Allah subhanahu wa ta'ala ebe ma su ɗe ga wucin ka kuna ga agunta yayo a tilega ya yi e wagun ga ginu wani kyajin abegan zaga shehun mawujin filbahari a da ke nuwa fitan fuyin e nuwa ya tui nga gunga ajun cha gunga ya ya shepe na afi so ko buri amma falan ma na ila albarri so ko ga gangwa ci da labanci idahum yushrikun wajen abele ya jikiyo ẹlẹ́ẹ̀fà sọkùsọkù bá ci ẹgbogbo àṣà àtọ́gbẹ̀gbẹ̀ sọkùgbò yìí ga jalita hal min khaliqin ghayrullah yarzuqukum min as-samai wal ard ba da zalu da wala jalita wuci jalla wa ke ya jiki daga sama biki na adiya so ko ga wuza kul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum malakul maut ga guraye thumma ila rabbikum turja'un yace ashe balo bayan sai ciye so ko ga yadda zara yi wa yumitu huwa ala kulli shay'in kadir so ko ga yadda zarayo so ko ga ke wuzo sai ci ma dai ko tiyan dondo ala mulki ya zabi ala mulki ya gobe zai so ko ga jin kulli lamu malikal mulki tu'til mulka man tasha so ko ga mulki wala mulki la ga nuga le da mena wa tanzu mulka wa mala mulki go mimman tasha da gwaza daga bawuna wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man da na ba su kunu waluya izza da na ba su wani waluba biye kal khair na kala kuli sha'in qadir so ko ai tadbir illa marin dondo yudabiru al-amra min as-sama'i ila al sai ce di tadbir ya marin daga sama har da kin so so ko ga jin ne jibato imani jibe nan ne ga so ko ya zaliyo sokoga ya dule shinkin yo sokoga ya ji talibir ya lamaro sokoga ya zagiyo sokoga ya dazarayo sokoga ya wuzo sokoga ya mulkiyo maliki yawmid din sokoga ya zazikiyo ina lawuwar raza ku dhul quwwatil matin zo ji gani ko sokoga ya ji talibir ya lamarin dondo imani jiben ji kawai ya zaci mu gala sokoji nike ce bai ba da yamma na la ke ga zanne da tauhidi ne ko mun gane wa dalilin kawulu ta'ala kullum man ya rizuku ku minan sanar wal ardi kaga zai yaya arziki daga sama jikin yau to gan da kin yau ke zai ji arziki da daga sama nan ne. ke zai ji arziki da daga kin bonan turuyen gici na jiji kin bonan wani jiki yau an gici wani tura. an man yamliku sam'a wal absara wa man ku al hayya min al mayyiti yana yanayi birayi na zai wuciya daga yana suna bu su ku wale kwaye cici wunde wani sassa wadda abele ne ya kwaye wancan bishe ne sassa na ci ya bu zai can su ku wale kiye cici wọn kpakwara eledege dubu wadda abele yi ti ya jiki wọn a ci yi ti ya daga kin wucin zai can ya go su ku zan ba ci adana wani abin imani ya wadda abile wani bai gigashi musulmi gigashi zakirki zai ya ci ko so ko batan na gada yukhrijul hayya min al mayyit wa yukhrijul mayyita min al hayy ina su bi na so ko yake lati ya tun daga yanayi rayi na. bishe da na gbangba da nan elugi da na rayi amma ya la koyi ma koyi ma yasa sana mun ya shiga wa man yudabbiru al zai di tadbir ya lamari un kufe ala gida la ya shu dobe gidu dobe a di earthquake ba wannan ba ta fi jin Allah subhanahu wa ta'ala fa sai kuluna Allah ga Allah fa kullu ga afala tattakun da ke da sai su kwanan kule da ya mafari nga jikiyo nga da wani nga alƙa'idatu saniya kaida ya baci annahum yaquluna mushriki wuce jaja gagan ma da'awnahum yi za zamu ci ja wa tawajjahna ilaihim yi watson bayan za ci ja illa li talabil qurbati sai dai yawa ga za ci shi alayya tsaba soko wa shafa'a a matan wayayi fa dalilul qurbati dalilin da lagayi ne yi zawunci ne ba layya tsaba soko yi da tsamba ne qawlu ta'ala bala soko latin ga wallazina takhadhu min dunihi awliya'a yi dagwa su zan mutun ji soko na ce zaunci laga ga yi waliya yo aga gikini ya a caja ga abu duhun yadda ta jiya za wunci ja illa li yuqarribuna ila Allah sai wuda la ya ba su ko zulfa matukan ba inna Allah kika sako ya kumu bainahum sako ba hukunci tsakani abu fi ma hum fi yakhtalifun yana da cin libati bona inna Allah hakika sako la yahdi wajiba wuya manuwa kadhibun kafar na ga gama na sun ci je ci mana na sa koya wuza wanci ba wa dalilu shafa'ati dalili ya wata ma ta ta'ala ba na sa ko lati daga wa na min dunillah e da jimbu ta yanda naji sa kwana ma la yadurruhum yana alagun la ya yanfa'um ma la amfani biya na waya na a cajin ajigan ha'ula izan naji shufa'a'una inda Allah a ga da ya ta gwaya ya bayan sako na man ga wa shafa'atu shafa'ata ne ya gwata ga guba a da shafa'atun manfiya a da ya gwata dabuna an yi yanar wa shafa'atun musbata a madiya wata dabuna aji tabbatarwa nan fa shafa'atul manfiya ya wata na an yi yanar ngai ma ka na tutlabu bismillah ngai ma kanat inafi tutlabu a sai da wabe zangoci min dunillahi banda zai eh ma kanat tutlabu egwa na sai da wa min dunillahi ko min ghairillahi daga ba zangoci ji sakwano fi ma la kadiru alayhi yana zangoci da iko wa illallah sai sakona wadda dalilu qawluhu ta'ala dalili ba na sakon latuna gagan ya yi wallazina amanu ya na jayi imani jina an fi ku mimma razaqnakum ewu dukiya daga yanayi laziki yayi nan min qabli an yati yawmun kami efubi la baiqun fihi hukun dawa wace mudan ba wala ko wala e ya boma mudan ba wala shafa'a egwa tama na jiya kafiri jina mudan ba wal kafiruna hum zalimun kafiri magayi azalimi jo ga wa shafa'atul musbata shafa'a na ma'adi tabbatarwa nan yallace tutlabu minallahi nga iya e wata na iya e wabe sako na. wa shafi'u da na matan wana mukramun bi shafa'a ajincin wajiyu wuce adegwatan wal mashfu'u lahu da na ta wuna nga yi e man radiyallahu qawlahu wa amalahu nga yi zane sako ya dajin biya gauyi sako mai dajin biyar tumuyi nan ba da izini zuma na sakwai zini jino kama kala ta hala kyan na sakwai latin na gan man zallazi ya shafa'u adi zadaba na tangwana inda huwa ba su kona illa izini iznihi sai da izini ya su alƙa'ida ta saniya ƙa'ida yana baci mini ƙa'ida gune na manyan labe na ko mm. annagun ya kulu na. mushirki shajan ga ma da'aw nahum wa tawajjana na illa li talabil qurbati wa shafa'a iyaye bone yawa ga yi son ba a mata wayi wabe na ji mai irin nan kiyasu dede ko kiyasun fasidu ni. wa shi da shidana wa galo emi tuwo le tuyo ba isi eh wa liya so ga de so ga da ko sallan ma ko ci da sha ba ko ci da botu ko ci da nusa dogari ko ko ci da sakatari tun ci to ibrahim dana ya fi budan muhammadu dana ya fi budan da ji dana za kirkiwo ba ga wajen gajo dikiyo oliwe inda bukata ne cewa ba san da cibiyoyi ba su ca dikiyo sha shi tukpo a cin yaji je ba kan yaji yaji je ba waga waga wa le governor a ga so ga dagwata biyo ko yi mi governor ko hmm. ya ko protocol fita ko amma wa ne ewu ya wunya ko zan mace ce ne gato a cin aga ogaiwa wa wawaye da sokwe wa a je tambayin sokwa so ga dagwa ta zai yi tsoba sokwe hmm. hmm. ne ya kola laji ganewa jami'in wa a je ile gwamna so ga dagwa ta yi commissioner da farmsel ke da protocol ko ke mina ma wa a je ile su so ga dagwatayin zai sha ba bi kotun gan san lamar da nusa dogari da sakatiri nan a ga to hacin ga wade tambayin su kwa su kuma wa ga yawaya so ga wani shi wale na to kiya su didi wa ga jibuta su ko su ko ga dagwata zanduru a yi mu straight za ta alaka ibadi anni fa inni karibun. ujibu da wata da'i iza da ani ko shi mi ganyo ga kimbo ga mi to ba ayi mi mi agwa duwa iza sa'alta fas'alillah waga bayan ba da sokwe kulidu allaha awud urrahmani ayyamma tadu falahu alasma'u alhusna aga dolo da gwatayin zando cha Gbogbo laji ganewa, ha? nafa dalilul qurbati dalilin da lau gaza na je wal aga wal qurbatu na e watson ba qawluhu ta'ala wal ladina takhadhu min dunihi awliya ane dagwa sun zanu ci a cikin zawon ci yayi waliya a cikin ma na buduhum yiji mu ta jiya zawon ci ja ide ji di ma jiya zawon ci illa li yuqarribuna ila allahi wa da la ya ta ba su ko zulfa inna allaha kika su ko yakumu bainahuma ba kun ci takani abu fi ma hum fi yi ya stalifun ne ne da cin libati bane inna Allah kika su ko la ya ji man wa kadibun kafar ne ga yi gama na cin wuce a ci ma na a ji kafin na su ko yawu ba ci aya na libani ci aya na libani le zai da jibuta wali kwa jibuta kutubu kwa jibuta gausu kwa jibuta watadu kwajibuta shehunai kwajibuta muridi kwajibuta mukaddami kwajibuta shehu tarika kwajibuta zanut na gukabaro na wuji ga lele ga za wuci ga jali to kwa ga wuzo kwa ga dan zarai ba eh, eh lele ga za wuci to ba so ku so mo wato mo ga wato ba so ku mo su ku eh so ga ye ko la ji ganewa Hmm? wọ́n ti rí na ajá gan-an lógo ẹ̀dùn ọ̀dà wáyé mi èmi tó ẹgbó tó dé ra mọ́ kó láti gánewa sọ gan wọ́n fẹ́ wá gbọ́ tó dé wẹ̀lí yẹn ṣe ọ̀dà gbà sún wẹ̀lí mi ti ẹgbó wẹ̀lí bá sọ kú. ngole musulunci jin da bai yi rinna ya bai jibuta ya kuci zamani a nabin nuwi to zamanin jahiliya ji na a su ga kuci a wuce ya jibu a jalitawa a mabuzawa a madaza rayuwa a ɗorin sakwaro ya jiwo amma kuci wuce le kuci wuce represent ya zanu ce represent waddu ya gusa ya uka nasara na ne ɓata da kirki janya ila ci bai shiga ejin eh, wasila biyayi daga yajin wasila biyayi mu biya ma yawa albarka biyayi daga yawa albarka biyayi ya ile ga zaun cike jiki a ga ga da ya bi su koyon daga bago a ga to kuta yi tsaji a ga ga ya ya ya ce fa zaun ciki har ba ta fa na biyan biya mabuta jiya yadda ci kayi nga malayan do na jingwalo shirka na musulunci lukan anabi ya ga domin kemi na mishan ji duwa anabi isa na ma la turu ne kama turatin nasara isa ibn maryam ya e ga domin kemi na mishan ji a duwa anabi isa na iya maryam na ma ya abdullahi mi wuji su ko ya gaje ga abdullahi wa rasulu ko ya e ga shi fe da ji tawafi ya e kabari mu tawafi kabejin mun je kabara wal yatawafu bil baiti al atiq hadi tawafi ya kaba ne bat al atiq na wajen kama ne ga ya gashi kuti bi anabi mai gashi kuti bi wali mai gashi kuti bi shehu ne shi ma ne ya ji kuti bi ne sako anabi ga man ka ne halifan fali alif billah ne ga ji kuti no ji kuti bi soko awliyas mut koma mususu e da ga dan bayi bo ga yi shehu ma ga yi wali ma ga yi kutubi ma ga yi gausu ma ga yi zanwaci ma ga nawaye ne Allah ko ji gane ko yastastaghithu na rabbakum fastajaba lakum ifi awan zube ce ce yin ci gwaduwa yan ye annabi gai za sa'alta fas'alillah wa ga bayo ba gangani be ce ci aka ji agayye yi za wuce ya ba Allah ya tsaba sako no ile je da be yan yiri nan ya zane ga igama na zuci mun caji kafin na so koyi wuza ba ngo ole ne lawo don ne dagwa sun za nwo na ji so ana na wace le za ga awa wajo ko nga ya wa nasaro ko nga ya wa rayo ko nga ya wajo ko nga ya mulkyo ko nga daga makiro wa le ga za nwo ci kai na ji ga wai da jibuta don an yamsaka Allah sako aka ga egun ga ajiye wai zanduru ala egun wuce ki abuwa sai sako wai yuri da ka bi khairin sako mun ga kpawa bi alkhairi ma ko andoro zandoro la alkhairi wuce kowa ngama la ni diga ma asabaka lam yakun li yufti aka ina ajiye wa na aliyo ba wa ma afta aka lam yakun li yusibaka ina ma aliyo ba na sako ka ga wa ajiye wa ya rufi atil aklamu وجفت الصحف ودليل الشفاعة دليل الشفاعة قوله تعالى تقول بان سقوان لا تنقوى يعبدون من دون الله يجبوا تعمل نجي سقوانا ما لا يدرهم ولا ينفعون ينا لهم بيا بيطاعة وما لا ينفعني بيا أنا ويقولون تعجع جيغا أولا شفاعة ونا عند الله زانيغا تنقوى يبا سقوبو تشيو تكوتي تيجيدي تيطاع تكبري ko to cigba to taku to kin ko to efe to nuwa to edu to zawangi bata yan naji wa gaji ci ga wajibu ta adiya guna la to wana wa mun ga ke ci ci wa ke ji to buta ya adiya amfani na ke labiya wana ko mun gane ina ya gaji ce dubu ta wuce kuma ga zawon ji ga tangwa bayan sokubo shin in ba waga buta ya zanu ci ga alaza wuce ta gwayawa ba so ko bu man shiga to yi ci fa a shafatu shafata ne ya gwata ga guba a da shafa'atun manfiya a wa shafa'atun musbata a da shafa na hanya na ba da shafa na hajji tabbatarwa don shafa'a kici an yayo yi na mushriki jewa ajibuta sa kwa alatu ya ci jinnike ce bai ibada ba adi take ku ya kalimatul ikhlas da kalimati tauhidiya a ci dagwa sun zan ce ya ci buta ci ne zan ci ga waye ta so kubo ba ne ga tulu na luton e bone za na tu ta ce shirka ne gwata ju amfani wa ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'in ya e gwata zai ja tangwana wa jin zai ja tu ta ce shirka ne amfani nga male daga tace shirka ka gafara ai e bayan ma kana lin nabi wallazina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu uli qurba wanda ya nabi na da ba gafara mushrikina kaga zai to bana in ba da ko min ba da mata bayyana nan bana wa tula ga ba wanci yayi gimina a cingaga ayona ngo gbo gan gbani wa ga yaji governor ko ji gane ko yi me governor ko yi nusa dogari shi yi mutu ko yi sha ba ka nwaci yan a ba ma ba ji a madikin lujo wanda yana nga kuri jibe kashi lana nga ga wa ji a na yi ya efu ebe na yi ma jima kashi sai ga shi nan wane fiji ko? ji hankali aka lada abisu ɗaya gagalo inda coto a jayi sha bagan babagan mufabi wani bugo felo ya sa ga mufabi ayi magan kan doci ya za shi shi ga yin bojiji yankali ato contract yiwa yi ulwa gọ́ọ̀fẹ̀rẹ̀ agun ga ji fi shiga ni duwi ko immediate kiya bi ga ni majunga in e ka to bo tun ji contract la wallahi wa no wa ce wuce to o ga go fa do e go felo e ga ma ji ga ji cinya ni e ga mu gọ́ọ̀fẹ̀rẹ̀ guro bo ni boda mai ga ji kiya ga ya ga wajen laiga ci ya gane a da yana wuce wa bai ni nan waga yi mishu ya gidi yu ya wu waga yi mishu layu da gidi ya wu waga yi mi kifin comfortable waga yi mi gada tawon ga zaɓen goma waga yi mi gajin kimo gajin bodin da ci biba mu ma ebo yawon su da wuce wa bai ni na sukun imi gajin ya ne wajen abin da ya mutu a jikiyar mutu a sun sun a gaggawa nga bala sokwe da ya ja mun da ya yi miya ko laji ganewa so ko make de banjuriya ɗan bane zane shi yadda yadda ɓata ne irin da shiga dayewa za shi wagi ya ma waje hakimi fi ba su majo wagi govana ya ma waje commissioner fi ministry jo umar di farm fi ministry ne daga yadda ya wuce ya wani ebe na ogbonge na yadda wa ebe na tún ẹ̀bọ̀ owó ti bà dílé náà sókún àtún ẹ̀bọ̀ múlìkì ó ti dílé náà sókún ǹgá mọ̀ láti jáde àwọn ẹ̀rọ jìtọ̀ gbogbo fi ebogo zango atangwa ita soko ba sai da izini sokwe na fashe fatul musbata egwa tana aje tabbatarwa nan ngai ma kanat tutlabu min gairi lahi ngai egwa tana wa daga bazalut naji sokwa nan fi ma la yakdiru alaihi wa shafatul manfiya min nga shafatul manfiya nga ma kana tutlabu min ghairi llahi nga yagwa ta ne da wabe zan bi tunaji so kwane fi ma la yaqdiru alaihi illa allah yana zan do da ko sai su kone aya ga lafiya aya ga zaki ala mulki aya za ala ilimi aya za ko ala za da rai ala zan zan do da ko en afa be zai ajiga fara aya za zakon buji da yi kwanne bai ni bai bugu da sakwai wawo wani bai gawai da wube zanwaci na ji ga gawai ne ya daidai ga wa dalilu kawai wuta la dalil ba su kula tunan ga ya allazi na amadu ya na shayi ma e ne jinan an ce ko mi mara zaka na kun ewu dukiya mini arziki na yi sakula ya e yana min kabla ya ciya yau mun kame fu biya na ya farki tunan na fu alkiyami labai unfi wace damwa wala kullatun eya ezu ya, ko eya ciun dabwa wala shafa'a egwa tana ta kafiri na madabwa wal kafiruna hum zalimun wale alaykum so kwayo sadaka wa zaka tuariya gunyi ji tun jariya ji alkhairi ji kame fuhari kiyami wani bai fuhari kiyami gadabe mai ciwo ko za ka zai yami ko za ka za a giki ne yami ko ka za ka za ka zama mada imanin mada tawi da wani kiya wa kuke fuhari kiyami ya wani gawar kafiru na umu zalimun wale zalunci ma ga guba a da zalunci jikwa a mada zalunci fitingi zalunci wacce ko magayi shirka gangani bai kafirci ya bayyana shirka na zulmun azim ko mun shafa na ganda ba ba wuce shafa na biya kafiri shi nan a ji kafiri shi amfani amma da ja su ta cin imani a tilotun ka bayiri nan ya wa jan amfani abu talibi ma a tangunu ga ajin takwai na wuce da fitiye na na mawulujin na to a'a ga wasu shafa'atul musbata ya gwata na ma'adi tabbatarwa nan yi to tutlabu minan layi nga ya gwata na ewa eh, daga basu kuwa nan wa shafi'u mukramun bi shafa'ati na matan a ji cinwa jiyo a cigan gajin wutawa wal mashfu'u lahu da na ma'atan wuna man radiyallahu qawlahu nga da zane sakwai da gani bai daga wa amalahu ya na ba da li'izni zuma na sakwai na kama kala ta ala kyan da sakon latin da gani man zan da zai shi inda hu illa izini a ne za a tangwaye ta sako na sai da izini ya sakwai ne ga kame a tangwaye zanen sai sako ga izini ji ibon man zan da zai shi inda hu illa izini ya ibo kame a tangwaye zanen sai sako ga yarda ji na shi illa limanir za a tangwaye za sai zai sakura jiya da gangani da yi nan bebe ganci a ne za a tangwa sai zakwa jiya da gangani da yi nan su kuma jiya da da zai a caji zini a yi guntangwa sai zai ga ibe tauhidi nan mamala a nabi sallah sun ga abin na su bi shafa'ati na wa mai yan gwata mai gani gayi an ga ibe la ilaha illallawi nan wajen gani na ko motar mm. zina jibi a wari e ji nkaru yan shafa'a kuburi abe su faye shi ma ajin isba kan shafa na condition ya aliznu bi aride ajiki yan ayawon tuto ṣe ya a ca shafa ladaban ṣe ya yi gangani be manyan shi wọn a gan a tangwa wọn a yi be fayi zuniyan ce ciya wallawa alam bi sawab wa ilayhi al-marji wal ma'ab subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu